والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد من عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 wato shawara ciwon shawara so wannan zan yi magana ne akan typhoid wato typhoid na cikin jiki wanda yake nakasa jiki so da yawa za ka ga mutum zai rika jin zafi a cikin jikin shi amma yayin da aka taba haka za a ji ba za a ji zafin ba amma shi zai rika jin zafin zai rika jin zafin sosai sosai so sannan kuma akwai matsanancin ciwon kai da kuma masassara da take tasowa ta typhoid cikin tsakiyar dare amma kafin gari ya waye sai ga mutum ba kamar ba shi ba wani lokacin ma mutum za ga bacci ba zai iya samun yin bacci ba saboda zafin zazzabi sannan ga ciwon kai wani lokaci bari daya wani lokaci kuma gaba ɗaya ka wani lokaci in ka sadda kanka haka ƙasa kamar zai faɗo kamar boshin ka zai zazzabo to ga masu wannan matsala abu biyu zan faɗa duk wanda ka ɗauka ka yi sai taimake ka kwanaki na faɗa zan ƙara ganyen cediya cediya da muka sani suna na a ƙasa hausa nan katsina jigawa kano sokoto zamfara kebbi kaduna nan haka akwai cediya za ka ganta a kofar gidaje ita ce take ba da inuwa mafi yawa da zarbejiya so cediya ganyen cediya za a ɗebo ta kamar guda biyar ko bakwai a wanki da ruwa mai kyau sai a zuba a cikin abin dafawa sai a zuba ruwa kamar kofi uku ko hudu kofi uku babba ko hudu sai a tafasa wannan ganyen sai a taci sai a samu mazubi a zuba sai a rika sha idan an ci abinci da safe idan an ci abinci da daddare so biyu a rana to ina ganin aka yi wannan insha Allah duk yadda tafi fi zai sauka na biyu idan kana fama da zafin jiki in kana fama da zafin jiki za ka samu kofi sai ka zuba tazargani garin tazargani ka je wajen 'yan koli masu sai da kanunfari citta masoro da waye da waye ka ce a baka ta zargari garin za ka ɗiba kamar ƙaramin cokali sai ka zuba a cikin ruwa kofi ɗaya sai ka samu lemun tsami sai ka matsa guda ɗaya sai ka karkada sai ka tace sai ka sha za ka ga yadda wannan zafin jikin zai sauka a jikinka cikin yarda allah ina fatan za a gwada abubuwa ne ga su guda biyu ko kai wancan ko kai wannan kara manta da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi ma'asala